وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 17 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda yi daidai da goma ga watan maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani kauda wanda ke nan ba 39 kubo avenue tura daga ladimar road an gwari mijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa a cikin watan ramadana na a malamai guda biyu shek salimul hilali da ali hassan halabi rahimahullahu ta'ala mun kana a shafi na hamsin da uku za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa ma yubahu lis-sa'imi A jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha biyu malam ya ce ababan da suka halatta mai azumi zai iya aikatawa bi ma'ana in kana azumi ya halatta idan kai wa'annan ababen bai taɓa ingancin azumin ba amma ajiye mun karanta ababan da in kana azumi ka aiwatar da su zai dinga yi wa azumin ka giɗi har zai mai da shi ba ka da ladan sisi a cikin wannan azumi Allah ka kiyashe mu malam yace la yashukku abdun ta'i'un faquha al-kitaba was-sunnah bawa mai biyayya ga Allah wanda ya fahimci Alƙur'ani da sunna baya tantama anna Allah yuridu bi ibadihi al-yusra la yuridu bihimul usra lallai Allah yana nufin sauki ne ga bayansa baya nufin su da tsanani qad abaha ash-shari'ul hakim lis umuran Allah mai shar'antawa cikin hikimarsa ya halatta wa mai azumi al'amurra wa rafa anhu haraj idza fa'alaha ya ɗaga masa laifi duk lokacin da ya aiwatar da wa'annan ayyukan wa ilaikumuha bi adillatiha malam yace ga sunan da dalilansu wa'annan ababen da shari'a ta halatta wa mai azumi idan yayi azuminsa ba su samu kura ba A farko malam yace as-sa'imu yusbihu ban ya halatta mai azumi ya wayi gari cikin azumi yana cikin janaba wannan ana nufin ya halatta mai azumi zai iya yin haka kana min fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace yana daga cikin aikin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa an yudrikahu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi al ya riske sa alhali yana cikin janaba na tarawa da iyalinsa fayanqasilu ba'da al-fajr wa yasum sai yayi wankansa na janaba bayan alfijiri ya keto sannan ya ci gaba da azumi Haka kenan babu laifi mai azumi zai iya tarawa da iyalinsa cikin dare ya kwanta cikin janaban sa'annan idan alfijiri ya riske sa yayi wankansa sannan ya ci gaba da azuminsa ina fata an gane malam ya an aishata wa ummu salama radiyallahu anhuma hadisi da nana aishatu da ummu salama Allah ya ƙara yadda a gare su su biyu an annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min alihi thumma yaghtasil wa yasum manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance alfijiri na riskansa alhali yana cikin janaba na tarawa da iyalinsa da ya cikin dare sun ya tasil sa'an nan ya yi wanka wa ya sumu kuma ya ci gaba da azuminsa kenan ya halatta mai azumi ya tara da iyalinsa cikin dare sa'annan kuma ya kwanta amma in zai kwanta ya yi alwala an gane idan ya farka ko da bai samu ya yi sahur ba ina fata an gane kagade ya farka cikin mai, cikin janaba kenan ko kuma ya ci abinci sa'annan kuma ya zo yi wanka kaga alfijiri ya riske shi wannan duk ba matsala ba ne wanka kawai zai yi ci gaba da ibadarsa ta azumi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito imam al-bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa mujalladi na hudu shafi na 123 imam muslim a cikin sahihinsa hadisi namba ta 1109 mun ji wannan sai abu na biyu malam yace as-siwaku lis-sa'imi aswaki ga mai azumi mai azumi zai iya ɗaukan asuwaki ɗanya ce ko busassa ya dirje haƙorarsa sannan mai azumi ya halatta zai iya ɗaukan brush da makilin ya ɗiga ya wanke bakinsa duka wannan ya halatta mai azumi zai iya yi Kana fata an gane an tada ta wani mutum ya ɗan ɗauko makilin ko ya ɗiga yana dirjewa ka ce a? Ah, waka azumi ne kuma a'a ya halatta ne azumi zai iya yi fahimtar wannan malam ya ce qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum inda kulli wudu'in ba dan kada in tsananta wa al'ummata ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa da na umarce su da yin asuwaki a kowane alwalar da za su yi, ko kuma duk alwalar da za su yi su yi asuwaki ke kenan hawa'un kana azumi ko ba ka azumi za ka yi asuwakinka a lokacin da za ka yi ne alwala a wata ruwaya ma ya ce ma'a kulli salatin tare da kowace sallah yanzu ba mu yi ba muna jiran isha'i ko to lokacin da za a isha'i mutum ya ɗauko asuwacinsa tana aljihunsa ya dirje haƙoransa kuma ya ci gaba da sallah ya yi sallan asuba ya ɗauko asuwacinsa ya dirje lokacin da za a yi azahar ya ɗauko asuwakinsa ya dirje haƙoransa ya mai da shi lokacin da za a yi la'asar ya ɗauko ya dirje sannan ya yi sallah duka wannan ya halatta ina fata an gane kuma asuwakin nan busasshe ai idan ka sa a baki zaka ji ne ɗanɗanansa haka ma in ɗanya ce zaka ji ne zartsi-zartsin wannan asuwakin to da wannan malamai suka yi kiyasi gani amfani da makilin kuma da shi ma ai zai ji ne zartsinsa a bakinsa ko to wannan baya karya azumi kuma ba daga cikin abin da ake kidayawa daga cikin ababen da suke karya azumi suka ce na farko ai daga cikin abinci ko na biyu ai daga cikin ne abin sha to wani zai ce to ai aka ɗan ji zartsinsa a makoshi sai a ce asuwaki ma ana ji haka ne kuma bai karya azumi ba asuwakin ɗan ya ce ko busassa ka dukkan su kakan ji zartsinsa a makoshinka kuma bai karya azumi ba saboda haka wannan ba matsala bane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihin sa mutallaji na biyu shafi na 311 haka Imam Muslim a cikin sahihin sa hadisi namba ta 252 malam yace alam yaqussa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam as-sa'ima min ghairihi anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai keɓance ne azumi da wanda baya azumi ba fa fi hadha dilalatun على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة قال يجي cikin wannan حديثا akwai dalili akan cewa ne aswaki wato annas siwaka yin aswaki lisa'imi wa lighairihi ga mai azumi da ma wanda baya azumi inda kulli wudu'in alwalar da zai yi ya yi aswaki wa kullu salatin haka kuma dukkan sallar da zai yi ya yi aswaki saboda haka bai taɓa ingancin azuminsa ba wannan hadithi a'a ina fata an gane malam ya ce wa zahaba wa huwa ma zahaba ilaihi al-bukhari rahimahullah wannan shine fatawar da imam al-bukhari ya tafi a wa kaza ibnu khuzaima haka imamu ibnu khuzaima a cikin sahihin su su su biyu ka duba fathul bari mujalladi hudu shafi na 158 haka sahihu ibnu khuzaima mujalladi na uku shafi na 247 haka ka duba sharhu sunna na imamu al-bagawi mujalladi na shida shafi na 298 kaga yana nuna maka halaccin yin haka malam ce wa kadhalika huwa amun fi kulli aukat. awqat ya ce haka dai gamamme ne wannan hukuncin a dukkan lokuta abla zawal aw ba'dahu kafin zawali ne ko bayan zawali duka ya halatta in kana azumi ka goge hakoranka an gani ala yake wallahu a'lam Allah shi ya fi sani a gani wannan an nuna maka ya halatta mai azumi zai iya wanke bakinsa ko da ka wanke da brush yanzu in ka ɗauki awa ɗaya awa biyu awa uku wannan hamamin zai ƙara dawowa saboda asali yana fitowa ne daga uwar hanji dalili saboda uwar hanjin babu abinci a ciki rashin samun abincin ya sa wannan warin ke fitowa daga bakinka saboda haka bai cutar da azaminka ba na uku almabmabatu wal istinshaqu ya halatta ne azumi zai kurkura bakinsa kuma zai shaki ruwa ya ji jiki ajin zafi ko kamar yanzu ake zafin nan Ajin zafi zafi yayi zafi dan sa ruwa a bakin mm, kofar zaka dan ji wani dan sanyi an gane Ba ta karba baka haɗiye ba yawa amma ba irin ta yara ba ko eh barin ɗan kurru sai ce haƙƙun ba irin wannan ba eh in ka kurkura bakinka saboda zafin rana abu laifi ina fata an gane malam yace li annahu sallallahu alaihi wa sallam saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana yatamadmadu wa yastanshiqu wa huwa sa'im ya kasance yana kurkura bakinsa kuma yana shaƙa ruwa alhali yana azumi lakinnahu mana as-sa'im min al-mubalaghati fihima sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana ni azumi kada ya kai makura wajen kurkuran baki ka san wani in ya kurkura zai jan kaga zai iya zancewa in ya zance wannan ganganci ne amma an ka kurkura ka tofar ba matsala sannan wajen shaƙa ma ya hana ka in kana azumi ka kai makura a wajen shaƙa saboda in ka shaƙa da ƙarfi zai iya zarcewa sai ka ji ya taɓa ka a wato nan na gefen kanka guda biyu nan za ka ji kanka ya ɗauka ya shiga cikin hanci har ka iya je shi a makoshinka to wannan manzon Allah ya hana malam ce qala sallallahu alaihi wasallam saboda ga hadisi karara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa baligh fil inshaq illa an takuna sa'im ka kai makura a wajen shakar ruwa lokacin da kake alwala sai dai inda lokacin da kake azumi kana azumi kakka ja da karfi dan ka ja da karfi zai iya me zai iya zarcewa wannan hadisi imamu tirmidhi ya fita da shi a cikin jami'insa mujallabi na uku shafi na ɗari da arba'in shida haka imamu abu dawud cikin sunan din sa mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da 308 Imam Ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na talatin da biyu. haka Ibn Abi Shayba a cikin musannaf nasa mujalladi na uku shafi na ɗari da ɗaya. haka Imam Ibn Majah a cikin sunan din sa hadisi namba ta 407 Imam Nasa'i a cikin sunan al-Kubra hadisi namba ta 87 da isnadi ingantacce kaga an karkare wannan abu na hudu al-mubasharatu wal qiblatu lis-sa'im shi kuma wannan na daga baibayi mutum yana azumi zai iya runguman matarsa kuma zai iya sumbatanta to mu alhamdulillah ba ɗabi'an mu bane an gane larabawa da jajaye zaka ga su ɗabi'a sun an shigo gida za yi oyoyo ko za a yi rungume neniya sannan da zuwa a ah, wannan al'ada ne mu kuma ba a saba irin wannan ba an gano wannan ba a saba irin wannan ɗabi'ar ba amma kaga musulunci yana ƙara warware maka saboda ka san irin wannan duk da yake a cikin mu akwai waɗanda sun mai da shi ɗabi'a in ya shigo gida matarsa za ta zo ta mai ne koyoyo ta da zuwa galin ko ko ya mata takin a goshi ko a kumatu an gano wannan to duk wannan musulunci ya halatta shi amma da dabaibayi za mu ji dabaibayin a hadisin malam zai kawo mana malam ce, tabbata an Aisha ta radiyallahu anha annaha qalat ya tabbata ingantaccen hadisi daga nana tu, Allah ya kara yadda a gare ta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه الله أكبر أنا عائشة الله يقال يدع قريبة تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيرا دا أمينشن الله سقارة تبتع قريش لآلا ينسى ya kasance yuqabbilu wa huwa sa'im yana sumbatan iyalinsa alhali yana azumi wa yubashiru yakan rungumi iyalinsa wahuwa huwa sa'im alhali yana azumi sai ta bada sharadi walakinahu sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana amlakakum li irbihi ya fi ku ko a cikin ku mallakan sha'awarsa ko yawa kaji illa kenan kaga idan ka taɓa, ka shiga kwana ba ka zo kai fatawa ba abin wannan saboda akwai wanda in ya taba ba ya iya jurewa to kaji a nan shari'a ta ba da sharaɗi ba zan manta ba akwai shekarar da aka taba kawo mun fitawar mutum ne aban aure ka san yawanci an fi yin azumi a Al-Shaban ko ana sa samari gwagware cikin hatsari wani ya shekara talatin da biyar bai yi aure ba kuma ka zo ka bashi budura ya sha takwas ya kara ka ko san ka ta roman an gane wannan wani ya shekara arba'in yana boko ya haka san koyi da kansa yanzu zai yi aure kuma a cikin watan sha'aban kamar shi wannan to ko wanda aka taba kama wai so tara a watan ramalana ya tara da matarsa cikin watan ramalana an ne. ya taro mace na ce sittin so tara ya rike kai na ce wallahi zai kai su ba sauki na ce saukin kenan da Allah ya kawo maka sai kai ba ka kiyashe Allah kuma ka kare malam yace wa yak wa yuk wa yakrahu zalika lishabab aw wa yakrahu zalika lishabi duna shaykh sai malam yace an kyamaci matashi yazo yace zai rungumi matarsa yana azumi ko yace zai tambace ta dan zai iya zarcewa ko duna shaykh banda dattijo sai dai shi ma dattijan yana da dabaibai ba ko wani dattijan da ya fi kashi lafiya an gano wannan to shi ma hukuncinsu ɗaya saboda ƙa'idar da malamai suke cewa alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adaman hukunci yana gudana tare da illansa in an samu zai gudana in babu babu to me yasa aka ce saurayi kada ya ka saboda yana da kuruciya sha'awarsa tana da saurin motsawa tsakanin wanda ya kai shekara 60 ko kaga yana close to the grave 70 yana injury time ko 80 kaga wannan ya shiga me yanzu ko an jima extra time ko <laughs> ya shiga wannan lokaci to kaga irin wannan shi kaga ba za ka mai magana ba kaga wannan sai ya ɗauki lokaci ma sha'awata za ta iya motsawa ko ku sai dai aka si. akan samu wani dattijan ɗan sittin ne amma wallahi ya fi wani ɗan talatin lafiya an gano wannan to kaga irin wannan hukuncin ya dawo kansa saboda aka ga irin wannan kila shi bai saba da cin kayan gwangwani da gasis ba lafiyayye ne komai nashi na caralwa ne yake ci za ka gan shi yana da lafiya fiye da wancan lema irin matasan yau da indomie generation an gane to kaga irin wannan ba za ka kwatanta shi ba in yana da irin wannan to shi ma hukuncin ya hau kansa za mu ji hadisi a kan wannan shi ma ala yace rawa abdullahi ibn amr bin al abdullahi dan amr dan as ya rawaito qala kunna inda nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana mun kasance wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna zaune a gaban sa aja ashabun wani matashi yazo qala sai yace ya rasulullah uqabbilu wa ana sa'im zan iya sumbatan matata ina azumi kashin da ke tambaya qala la manzala ce mm ba za ta yi ba ja a shaykhun sai wani dattijo ya zo fa qala sai yace uqabbilu wa ana sa'im zan iya sumbatan matata ina azumi qala na'am manzala ce eh hadi fiku tambaya ɗaya amma amsa ne daban-daban ƙala abdullahi ɗan amur dan as ya ce fa nazara ba'aduna ila ba'adun sai muka fara kallon juna a wani irin fatawa ce haka an gane yanzu muna kallon juna manzo Allah ya kalle mu ya ga muna kallon juna wato ba mu gane wannan tambayan ba ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai eh, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa sai ya ce inna shaykha yamliku nafsahu kajin fikihun kenan saboda dattijo zai iya mallaka sha'awarsa shi kuma yaro zai iya zarcewa kaji dalilin da sa aka ce haka to kenan idan dattijon ma yana da lafiyar da zai iya zarcewa kamar yadda matashin can hukuncin ya zo ɗaya shi ma ba zai sambata ba kuma ba zai runguma ba amince wannan kaga wannan shine fiki wanda ke cikin wannan gabar kaga kenan in aka yi tambaya sai ka duba wane ne ya tambayar in yaro ne sai ka ce mai a'a kawai shine babu saddin zari'a toshe kafa zai iya sumbatan matarsa in ka duba kaga ya sha kot ko an gufa kenan kuka ce mai a'a saboda shi yana ganin ai ba komai ka ce mai a'a saboda me zai iya zarcewa an gano wannan Allah yace wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa mujallaji na biyu shafi na 185 haka kuma ya zo a shafi na 221 malam ya ce, abu na biyar halilu dam wa darbul ibr al-ibar التي لا يقصد بها التغذية yace tahlilud dam iban jini misali za a gwada jini ko baya jin daɗi sai aka ce ba dan ja jininka yaya hukuncinsa in kana azumi za a yi check ka ce ka ɗan ji bakin ka yayi ɗaki sai likita ce to kuma ɗan ja jininka a gwada a yi test ko malaria ce ko ne ko typhoid ne ko aka ɗan ja jininka a cikin sirinji ya hukuncin wannan wa darbin ibar nan da yin allura na magani misali kana fama da typhoid sai aka ce maka akwai alluran da za a yi maka na me na typhoid bayan awa shida shida ko amma alluran fa ba glucose bane allati la yuqsad biha at wanda alluran shi ma ba yana makwafan abinci bane allura ne kawai na misali rashin lafiya ko na malaria ko makamancin haka idan aka maka wannan alluran bai karya maka ba malam yace fa innahu laysa min al-muqaddirat irin wannan alluran da jan ka da aka dan iba ba yi daga cikin abin da ke karya azumi amince wannan dan kada wani ya ce kai jini ba ka iba eh ai ba jinin aka sa maka ba ko sannan kuma ba ruwa aka kara maka ba wanda aka kara mai ruwa ai kaga confirm ƙarin ruwa menene abinci ne azumi ya kare jini ma yana makwafan abinci ne a jikin mutum in aka kara mutum jini haka ne to saboda haka shi ma an mutum karin jini abin azumin sa ya kare saboda jini yana zama ne a jikin mutum a matsayin abinci an gano wannan an fahimci wannan to wannan baya karya azumi malam yace wanzur ma ya'ti ka duba abin da zai zo a gaba mun ƙara faɗaɗa bayani amma nan dai kawai na kawo maka halaccin yin haka sannan abu na shida alhijama yin ƙaho kofin ko ƙaho da ake yi ina fata an gani shi ma baya karya azumi da a farkon musulunci manzo Allah ya ce da wanda ya yi ƙahon da wanda aka yi wa duka azuminsa ya karye amma daga baya ka daga kafa akan yin ƙaho kaga ƙaho shi ba ai jinin kawai aka ja ko kaga ɗaya ne da me wanda aka zuci jininsa shi ma amin jannan shi sa malam ya kawo shi kusa da juna an ka fahimci fikihun da ke ciki kan wannan malam ya ce kanat min jumlatil mufattirat kaho da yana daga cikin abin da ke karya azumi summa nusikhat sannan aka shafe wannan dokar wa tabbata an annabi sallallahu alaihi wasallam fi'luha wa huwa sa'im ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho yana azumi lima warada an ibn abbas radiyallahu anhuma saboda hadisi ne ingantacce da yazo daga cikin wato daga abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare sa da mahaifinsa annan ya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa sa'imun Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho alhali yana azumi to kaga kaho ai ana ibin jini ne kuma kaho lafiya yake ƙara wa mutum ina fata an gane sannan kuma yana daga cikin hanyar da ake karya sihiri amince wannan mutumin da misali yana da fama da ciwon kafa ya je asibiti an yi scanning an yi waye an yi diagnosis an dudduba duk abin da za a duba ba ga komai ba amma baya iya tsayuwa a kansa ku yi masa kaho a kafar idan aka yi kaho insha Allahu zai taka da wannan kafa mutum ne yana fama da ciwon kafa ina fata an gane an duba an yi waye an yi waye an dudduba a asibiti an gada an yi waye ba a ga komai ba to a yi masa kaho a kafan insha Allahu zai warware ina fata an gane sannan a yi masa a kai sannan a yi masa a baya ina fata an gane sannan a masa ma a ciki sannan a masa a hannu da makamancin haka ana yi wa mutum ƙaho a wurare ashirin da hudu ko ashirin da bakwai ko talatin a jikinka ai eh, duka ana yi ya tabbata a sunna ni na taba yi ina fata an gane na taɓa yi gabaki ɗaya wuraren nan kuma idan ka yi lafiya lau imamu ahmad ne ya ce lokacin da ya karanta hadisi akan ƙaho ya bai da buƙatan ƙaho amma sai ya kira wanzami aka masa ƙaho da ka yi masa ƙaho ya ce daga baya ka zo aka mun tambaya akan ƙawo ya ce na manta da hadisin amma saboda na ɗabbaka ni ma sai na tuna da na bada fatawa a kai ka san duk abin da ka ɗabbaka shi ba ka manta shi an gane wannan to saboda haka ba zan manta ba lokacin da muka fara karanta littafin wato ibnu maja da margayi malam awal albani shekara 2008 kenan ko da muka yi karatun sai na kira wani wanzani yana nan yanzu har yau yana nan a kabala na kira shi sanu wanzan na ce ka zo ka mun akai saboda mun karanta hadisin akai ni ma na yi shi saboda haka ban manta ba to sai daga baya kuma na zo na yi na wa'annan gaban guda a talatin dinnan ga baki ɗaya kuma lafiya lau zanzan lafiya lau na tashi <laughs> eh za ka ji lau za ka ji ka saboda haka a yi ƙoƙari a yi wannan akwai wani program da muka yi a kan hijama ko kwanaki a DITV a kan hijama ne dokokinsa a cikin musulunci saboda haka mutum zai iya saurara zai ji fa'ida da ciki da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma lokutan da ake yin su malam yace wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito cikin sahihin sa mujalladi na hudu shafi na 155 abu da bakwai shine zauku ta'am wannan iyaye mata eh yanzu mun shigo kitchen ko yanzu an shigo kitchen ne an dana abinci mata ya halatta kuna abinci ana yi wa mai gida abinci a dandana an sa suga misali za a yi zobo rodo ko aka sa suga ake oba a sa a ɗiga shi a harshe kasan harshe yana da alaƙa da kwakwalwa ko jijiya tana nan haɗe da ƙwaƙwalwa kana ɗiga ta za ta gaya wa ƙwaƙwalwa ya yi ko bai ba ina fata an gani ana ɗigawa sai a tofar tuk tuk shi ce nan amma akwai ruwa a ɗan zuba a kurkura a tofar alimi na nan ko kuma kunu aka yi kuma mijinki sha zama mu ne akwai shan suga ko aka sa kina so ki sa daidai yadda yake so sai a ɗiga a ji a ɗanɗana ya halatta sannan a tofar kuma azumi ya yi niya ne aka yi a ɗiga masa ne aka sassa duk ingredient ɗin da za a sa to a ɗanɗana a ji in ya yi zakwai zakwai tunda wani yana son ya ji niyyarsa ne zakwai zakwai in ne son daddawa ne to kin ga a sa daddawan a ji ya yi zakwai zakwai dattijai kenan kaga su ne ake komawa old school ake son zakwai zakwai na daddawa an gano wannan ya halatta malam yace wa hadha muqayyadun bi adami dukhulihi al-halq wannan an masa dabaibayi ne in bai shiga makoshi ba lima warada an ibn abbas radiyallahu anhuma saboda asari ya inganta da abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gare ta da mahaifinsa yace la ba'sa an yazuqa al-khal aw shay'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa abdullahi dan abbas ya bada fatawa yace la ba'sa babu laifi an yazuq al a an ana kunu ko koko kamu an ana kunun da ake yi aw shay'a ko kuma wani abin da aka haɗa shi kunu ko zoɓo ko kunun aya ko makamanci haka ko jinja malam yadkhul halqahu Matuƙar abun bai shiga makoshin ka ba wa huwa sa'im alhali kana azumi wannan hadisi ne imam al-bukhari ya ambace shi a cikin sahihin mu'allaqan ina fata an gane a cikin sahihin sa mujalladi na hudu shafi na 154 haka kuma imam ibnu abi shayba ya ambaci hadisin mausulan cikin musannaf nasa mujalladi na uku shafi na 47 haka imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra mujalladi na hudu shafi na 261 kaga yanzu iyayenmu mata an koya musu cewa babu laifi za a iya ɗanɗana abinci idan ana yi wa miji abinci a lokacin da ake azumi an wannan ba laifi ba ne a sai an kira wata yarinya ce zo ki ɗanɗana wacce ke ki ɗanɗana da bakin ki a harshe ki tofar ki sa ruwa ki kurkura bakin ki tofar ki ci gaba da azumin ki azumin ki na nan abu na takwas shine alkuhul wal qatratu wa nahwihima mimma ya dukulu la'ai. ya halatta idan mutum na azumi zai iya sa tozari ɗaya kenan ko mata kenan sannan ya halatta idrop da airdrop da ake sawa in mutum bai da lafiya ya je asibiti aka ba shi eye ya ɗiga shi ma baya karya azumi ko airdrop yana fama da ciwon kunne aka ce ga zaitun ka ɗiga ka ɗiga shi bai taɓa azumin ka ba an gane wannan malam yace duka wa'annan ba ta daga ciki umur la tufattir yace wa'annan al'amuran ba sa karya azumi eye drop ear drop duka ba sa karya azumi sawa'un wajada ta'amahu fi halqihi am lam yajidhu malam yace daidai ne ka ji ɗanɗanansa a makoshinka ko baka ji ba bai karya ba أكان وهذا ما Islam شيخ الإسلام في رسالته النافعة wanda yana daga cikin fatawar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Damashqi Allah ya ji kansa da rahama ya rinjayar da shi a cikin littafin sa bi amfani ne sunan littafin Haqiqatus Siyam sunan littafin kenan haqiqanin azumi wa tilmiduhu ɗalibansa Ibn Qayyim al-Jawziyya ɗalibansa Ibn Qayyim al-Jawziyya fi kitabihi al-Qayyim a cikin littafin sa mai shine Zadul Mi'ad fi hadi khairul ibad wannan littafin ya rubuta ta ne lokacin da yake tafiya daga makarantar babansa jauziya da take iraq ya hau raƙuminsa zai tafi hajji aikin hajji daga iraq zuwa saudiya ya ga ɗan zaman nan da zai yi a kan raƙumi har ya kai shi saudiya kada ya ɓata lokaci shi ne ya zauka yana ta rubutu yana ta rubutu shi ne rubuta littafin mujallabi shida ina ba ta an gane kaga su kwamfuta ne suna tafiya ne da ilimin sa a kwakwalwa a zuciya kawai ya yi browsing dur kawai yana ta rubutu ne karanta ta ma aiki ne na ka ce ka karanta wannan littafin an baka aiki mahallabi shida yana nan amma kaga sai yanzu kana bukatan kwamfuta kana bukatan a shamila ko ka debo wannan hadisin ka kibo a'a shi kawai a kwakwalwarsa kamar inda imamu shafi'i yake cewa al'ilmu huwa allazi kala ma'aka al-hammam ilimi shine wanda ya raka ka zuwa bayi kana cikin bayi ilimin ka na tare da kai a kirjinka ka fito daga bayi yana nan ba an ce a ka ce a barin ƙara koma lissafi in duba ba a yana cikin zuciya shi ne fi sudurin labina utul ilm cikin zukatan waɗanda aka masu ilimi haka ake so ɗalibi ya kasance ko da yaushe wa imam al bukhari imam al bukhari yace fi sahihihi a cikin sahihinsa wa lam yara anas wal hasan wa ibrahim bil kuhali lisaimi ba'san haran yace imam al bukhari yace anas dan malik da imam hasan al basri da ibrahim al dukkan su ba sa ganin laifi idan mutum ya sa tozali yana azumi ba sa ganin laifi saboda ka ga tozali idan ka yi kaki a kasan gan shi ko amma kuma bai karya azumin ka ba haka to shi ma eye drop haka ma air drop ko da an sa baya karya azumi ina fata an gane ga waɗanda sun je asibiti kila an ba su su kaga ido ko a kunne sai abu na tara sabbul ma'il barid ala ar-ra's wal zuba ruwa a kanka idan azumi ya haɗa maka zafi an gane ko kuma wanka idan azumi ya girgiza ka ana zafin nan ko mutum ya ji ta'ai makoshin zai ya bushe sai ibo ruwa ya shiga shawa ya watsa ai za ka ji wani sanyi a jikinka ko to wannan baya karya azumi bana ya ce to ka sani wannan duka baya cikin ababen da suke karya azumi qala al-bukhari fi sahihihi Imam al-Bukhari a cikin sahihinsa ya ce babu tisali sa'imi babun da ke karantar da halarci mai azumi yayi wanka sai ce wa balla Umar radiyallahu anhu ma qawlan fa alqahu alayhi wa huwa sa'im Abdullahi dan Umar dan Khattab ya ji riga ya jefa a jikinsu saboda ya samu sauki yana azumi kaga yayi wanka kenan ko laraba suna da wani abu muna sudan ba zan manta ba akwai wani ɗan silke da ake yi da ake yin sa da fata abinda suke yi shine wato local flax yanda ake yin shi ko fata ko kuma bahu gararan nan sai a ɗauke shi sai a sa gora a cikinsa sai a cika haɓu a jikin wannan bahon sai a rufe shi a ɗince shi sai a zuba ruwa a ciki sai a jika wannan bahon a ajiye shi in yi awa ɗaya rana ya dake shi zai sa shi ya sanyi a kashi a rana zai duka dukansa ana zuba mai ruwa in ka sha za ka ji kamar kana shan ruwan sanyi ina ba ta an gane an gane wannan to sukan yi haka to idan an yi haka zaka ga in ka zo kana sha lafiya lau amince wannan Allah zaka ga wani lokaci a zaka ga a anguwa irin wannan zaka ga an sa aziya wato wannan randa zaka ga an sa randa an sa shi haka an ajiye shi in mutane sun zo wucewa zaka ga kawai mutum ya ba ya sha masu kuɗi a cikin laraba akwai wani famfo da ake yin sa firiji yana ana haɗa shi ne da asalin famfo na gida kuma ana haɗa shi da da electric kawai sai su sa shi a kofar gidansu kamar nan anguwan da gidan nan zai sa wancan ma zai sa duk wanda ya zo wucewa kaga ana zafin rana in ya zo wucewa zai danna ya sha ruwan sanyi ya ji ya dan samu sauki zai ce alhamdulillah ya samu ladansa haka suke ina ba da an gane amince wannan haka kaman kai ne yanzu a kofar gidanka kana da mai gadi sai ka sa irin wannan saboda mai gadinka haka ai kai kana cikin AC shi kuma ba cikin AC ko an ya dan ji zafi ya ji zafi kaga ya dan taba ya dan yi fasifying ai haka ne ko kuma za ka samu lada ba kai asara ba ina fata an gane kuma darajar ka zai karu a gaban Allah kuma Allah zai maka budin da baka taba tsammani ba Allah shirin da malam ya ci gaba da cewa wa dakhala ash-sha'bi hammama wa huwa sa'im imamu sha'bi ya shiga bayi yana azumi dan ya dan watsa ruwa ya samu sauki wa qala al-hasan الحسن البصري يتي لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم babu باب ليتي ya يقرق bakinsa. ko ya dan sanyaya jikinsa yana azumi azumi ya dan walar da kai kuma yanzu kaga za mu shiga azumin nan cikin zafi ko idan ka ji gari ya me ya me zafin ka ji ka ya bushe je shawa ka dan watsa ruwa za ka dan ji sanyi ka zo ka dan huta ba laifi in ba ka da AC ko yawa an gano wannan malam ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya subbu al-ma'a ala ra'sihi wa huwa sa'im sallallahu alaihi wa sallam to an gano. manzan Allah ma sallallahu alaihi wasallam yana azumi yakan zuba ruwa a kansa yana azumi min al-atash saboda tsananin zafin rana aw min al saboda tsananin zafin rana dan saboda kishi dan kuma saboda zafin rana kaga mu mu gode wa Allah ba irin kasashen Larabawa bane temperature na kaiwa 60 ko wallahi na ga na san lokacin da muke ta yin azumi a irin wannan lokacin ana jami'a 60 60 azumi za ka ga temperature ya kai sittin kuma haka aka yi azumi a wa'ancan fa haka suke azumi ni da kai yanzu hayas ba ta ci something bane a Kaduna amma ba korafi ake yana ne akwai zafi ba to ka kwatanta wanda na shi kai sittin ya zai kasance kuma duka azumi iri ɗaya ka ce ni da kai da shi mu yi an gano wannan ko kuma san cewa Allah ya mana ni'ima Allah ya samu dace wannan hadisin imamu abu dawud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa hadisi na ɗasa 2,365 haka imamu amur a cikin musnadinsa mujallabi na biyar shafi na 376 ya zo a 380 ya zo a 408 ya zo a 430 da isnadi ingantacce yanayin lokaci za mu tsaya a wajen idan Allah ya raya mu gobe sai mu tashi yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku da sauki ne baya nufin ku da tsanani shi sa aka ta kawo muku an su bayanai ku sani idan kuna azumi ku kiyaye su Allah ka shiryar da mu Allah kuma ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu zan ba dama in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu tafi a cikin karatun na'am wa alaikum assalam barakallahu fik ni tambaya na tambaya shin mutumin da yake fama da asma zai iya shaka inhaler eh, a ba halatta kuma azumin sananan inhaler ba ruwa bane ba abinci bane ina fata an gane ai hayaki ne kawai ko wanda zai ƙara taimakawa huhunsa wajen numfashi baya fitar da azuminsa kuma baya karya azuminsa saboda haka idan ya shaka ya hura don ya samu numfashi da kyau bai karya azuminsa ba saboda bai daga cikin abincin da ke ababen da ke karya azumi an fahimci wannan yawa saboda haka in ka in mutum da fama da asma in yi abin nan kura ya ɗan taso ya tada mai da asma miƙa mai ihela Kai kuma ka ɗan ya dan abin nan dinsa kuma zai samu sauki ya ci gaba da azuminsa an gano wannan na'am wa alaikum assalam to eh eh eh eh ne bambancin kawai abin instrument din da ake amfani ne da shi yana tambaya ne wanda ake yi yanzu da na kaka da kakanni da ake sa ka huko a ja a zuka an gane yanzu kuma ai ba ja ake ba zuka ake ba matsa shi ake sai taro kamar da su ma zuka wanda ake yana taro jinin ne sannan sai a tsaga da reza sannan sai a kwashi an gane duka ɗaya ne ba ba bambanci kawai abin da ake amfanin ne kawai bambanci duka ɗaya ne eh duka ɗaya ne na'am wa alaikum salam kwalli babu laifi namijin ana sa kwalli ai ko duk yake mu ana al'ada mu ba cika ganin namiji na sa kwalli ba haka ga ya sa sai ci kamar dan daudu eh ya halatta ba laifi bane namiji zai iya sa kwalli ko da yana azumi ba laifi bane eh ga ma kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar kismat ina fata an gane hadisi ne ingantacce ruwayan imamun nisa'i yana gyara ido yana dattin ido da abin nan duk ne misali yana da kaikayin ido da sauransu an je asibiti an yi waye da hikimar su dinga sawa ka ji zai gyara maka ido zai tsaftace shi za ka ji lafiya lau eh, insha Allah na'am kai yanzu ka zo ai ka zo ne eh, mun yi karatun a yi latti an iyasta shi ne da asuwaki asuwaki ɗanye da busasshe duka maza Allah ce amfani da shi kuma ko kana azumi kana asuwaki to asuwakin siyasan da malamai suka yi shi ne yanda in kai asuwaki busashe ai kana jin test ɗin shi a ka ko ko da baka azumi normal ai kan ji shi test shi ko haka ma in ɗanya ce ji test ɗinsa ko to haka shi ma brush test ɗin nan duka shi ma ka ji amma baya karya azumin ka azumin ka na nan lafiya lau saboda ka in kayi azumin ka na nan na'am na'am to eh eh mu mubashara to yawa eh ana kuwa ke fahimtar larabci a nan ba yawa shiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ba ɗaya bane da wannan kalmar mubashara ce can ana nufin saduwa ne nan kuma ana maganan wato na ɗabi'a kawai misali mace ta zo ta rungume mijinta saboda su kaga larabawa duk inda aka haɗu da juna ana rungume ne ah masha Allah mustaji Allah akbar ina fata an gane to kaga al'ada ce mu kuma ba mu saba ba wai ina cewa laifi bane in an yi ko a nan amma saboda a al'adar mu ba a saba yi yanzu misali kai ka zo ka ga mutum ya zo abokai da abokai sun haɗu ana rungume ne sai ka ga mutane har kallon su fice ko saboda ba a saba yi anan ba an gane ba wai dan yin haka aibi bane eh ba baya cutarwa na'am wa alaikum assalam mai yana tambaya hafiz na tambaya wai akwai wani lokuta ne da mai azumi zai ta ya yi addu'a babu tun daga lokacin da ake buɗa kai har zuwa faɗuwar rana duka lokacin addu'a ne duk sakon in kai addu'a Allah na kama, bonus ne aka ajiye maka to me kake jira kuma kawai sai dai aiki sai an tsayawa <laughs> kowane azumi da ramadanan ina fata an gane da lokacin da ba ramadan ba duk mintunan duk sakon ɗinka lokacin karban addu'a ne in kana azumi ko da na nafila ne garaba sa ko wani ya ce ta wato garaba sa <laughs> Allah ya ba mu iko yi bata shi yasa aka ga mutum ya shagala wai kuma ka zo ka samu karfa kallon a cikin an kisa ka bayan ga da lokaci kuma an baka wato wani lokacin abun mamaki ne ga gara ba sai an nuna maka wai sai ka ce wai kana jiran sai wane ya sa ka kai ba ka da bukata a gaban Allah ba ka da bukata ne ka sai yawa Allah Allah fa ba mutum ba ne kai za ka iya tawassuli haddasa da saɓon ka kuma Allah ya baka misali ina fata an gane imamu shafi'i yake cewa hasha li judika an tuqannita asiyan al-fadlu ajzalu minka wal mawahibu ya ce. kyautar ka ya fi ƙarfin a ce mai saɓon ka a shi haka yi ne ana ba an gani. saboda haka ko da ka saba Allah ka ce ya Allah ni ne saɓo ne ka tausaya min in ba ka bani ba wa zai bani ya Allah Allah na san irin wannan an gane ka yi? ba shi ba ne. abu ulaka bi zambi ba ina tabbatar maka ni mai saban Allah ba ne? ba shi ba ne sayyidul istighfar ba ko mutane da yawa ba su sani ba sai ka ce ai ka san mu masu sako ne saboda ka karma kal an ga ma malam ma ya saba Allah ne ina fata an gane mutum kowa ana so ka saba wa zuciyarka ka sani cewa kai mabukaci ne a wurin Allah ana haka sai ga Allah ya baka abin da baka taba tsammani ba kuma Allah yana son naci kuma Allah na son shagwaba ko kuma ka duba mana ka duba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan mutum alaha yayi ya yi yayi naci yayi shagwaba Allah na hashi shi za ka ga larabawan suna yi su fashe da kuka mu kuma yake ga mutum wiki wiki wai <laughs> wai har ya dinga mamaki wai in ya ne yana kuka wannan wai ne yayi ne a gane Allah fa na san me shagwaba to kai shagwaban ka fashe da kuka kace ya Allah to in roke ka ba zan roka sai Allah ya baka maka gani ko a gida yaro mai shagwaba ya fi samun abu a wajen uban akan mai in an ce tashi gaban wani ya tafi kawai ya fuska wancan kuma ya fashe da kuka ba ba wani ban da gaba a zan tambaya sai ka ce yanzu shi ne kashe kuka da girman ka za ka tashi ka sai a bashi wai saboda yayi shagwaba haka ne to haka Allah yake so ka yi shagwaba a gaban sa ya kamata mu san duk ba na addu'a amma zai ka mutum yayi addu'a kawai a'a Allah na son ya ga ta kankan da kai da gaske kanuna kai mabukaci ne to sai ya bata ina fata an gane shi sa kake ganin larabawa suna su a karye a gaban Allah eh kamar wani ne da ya wai shi abin da ya shi kuka a Ka'aba ne can kafa nan da dattijai suke zama wajen da ake ajiya masu zafin da aka shi wai da ya zauna ya ga duk dattijan nan da suke wajen sai kuka suke yi kadai idan sa wuki wuki sai fashe da kuka wai saboda bakin ciki wato wannan duk ba abin da ake faɗi shi kadai ne bai sani ba ina ba ta gane to kaga mu saba wa zuciyar mu mu karya shi a gaban Allah in a gaban mutum ne sai a ce ka wulakanta kanka ko amma a gaban Allah wato ka jinjina abin da kake bukata a wurin Allah kenan sai kaga Allah ya baka abin da baka taba tsammani ba haka ya kamata mu yi Allah ka shirye da mu ina gani nan. abu na aba to ana fatan injiniya bai da lafiya yana fama da kafansa Allah ya ba shi lafiya ni ma mahaifiyata tana kwanciya asibiti ba lafiya Allah ya ba ta lafiya da sauran Yan uwa musulmi da suke kwance a gida da asibiti ba lafiya ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ya sa kafara ne a gare su mu kuma da muke da lafiyar Allah ya ba mu ikon ribatan wannan lafiyar kafin namu rashin lafiyar ya zo Allah ka ba mu ikon ka a duk lokacin da muka samu kawo kanmu halin da muka samu kanmu don neman yardanka ya Allah inda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su ya Allah muna roƙonka ka sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah ka sa mu zama mabiya na alkhairi a gare su wannan zaɓe da ke zuwa na gwamna a wannan gari muna roƙon Allah ka zaɓa mana shugaba mafi alkhairi a gare mu dukkan sharrin da ke kewaye ya Allah ka nisantar da mu da wannan al'umma daga gare sa kuma dukkan alkhairin da ke cikin sa ya Allah ka sada mu da shi ka zaba mana shugabanni na gari ka sa mu ma mu zama mabiya na gari a gare su wanda gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa ga aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka bamu arziki da zamu yi wa addinin ka hidima irin wanda ya ko saboda wanda yayi da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada don uwanmu masu kallo da sauraro ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu da baki ɗaya a cikin firdausil a'la subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk